Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga dai jirin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba ba na kuma sai mu shiga taska ta sauran shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa sai mu gabatar da shirin nan na afirka a yau wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kanun labarai sai mu yi ban kwana da ku da fatan za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa bakwai da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kan labaran kasar algeria ta ce ba za ta lamunci duk wani tsohon baki ba a cikin harkokin cikin gidanta an tsora matakan tsaro gabanin zaben 'yan majalisar dokoki a kasar iraki kamfanin google zai zuba jarin dalar amurka kimanin miliyan dubu a afirka to zuga cikakkun labaran kasar algeria ta ce ba za ta bari wani kasar london na kasashen waje ya shiga cikin harkokin cikin gidanta ba yayin da zaman ɗarɗar na tsakaninta da faransa ya yi kamari biyo bayan abin da ta danganta da cin fuska da shugaban faransa ya yi mata a kwanan baya ba za mu lamunci duk wani kasar london a cikin harkokin cikin gidanmu ba in ji ministan harkokin wajen algeria ramtan lamamra a cikin wata hira da gidan talabijin na press tv mallakin iran Mr. mamra ya bayyana al'ummar Algeria a matsayin waɗanda ke da tushe a tarihi kuma waɗanda suka ba da gudunmawa sosai. Ya ce Algiers ta ba da haɗin kai sosai ga ƙasashen Turai ciki har da Faransa amma kuma sun samu saɓani da Faransa kan batutuwa da yawa. dangantaka tsakanin algeria da faransa ta ƙara tsami ne tun bayan da shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana a gaban jikokin waɗanda suka yi yakin samarwa da algeria da 'yancin kai cewa tsarin ƙasar da ya biyo bayan samun 'yanci ya yi kama da na mulkin soja shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya yi fatan ƙarfafa alaka tsakanin ƙasarsa da kuma japan a fagage da dama wannan na kunshe ne a sakon da shugaba ra'isi ya aike wa sabon firaministan kasar ta japan kishida fumio a cikin wasikar shugaban kasar ta iran ya taya musta fumio murna kan sabon mukamin nasa ya kuma yi fatan kasashen biyu za su karfafa alaka da kuma samar da ci gaba da zaman lafiya a yankin da ma duniya baki daya ya kuma yi fatan a wannan mukamin nasa sabon babi na amintaka zai buɗe tsakanin kasashen biyu musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma kasuwanci ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana tattaunawar da ta wakana tsakanin kasarsa da kuma rasha a matsayin mai cike da armashi ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana hakan ne bayan kammala ziyarar da ya kai moscow inda ya gana da takwaransa sergio lavrov bangarorin biyu sun tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu haka kuma sun taɓo batutuwa da dama da suka shafi yankin da ma duniya baki daya musamman game da batun da ya shafi kasashen afghanistan syria caucasus yemen da kuma yarjejeniyar nukiliyar iran sun kuma amince da yin aiki tare game da batutuwan da suka shafi yankin da siyasa da tattalin arziki da kuma al'adu a wannan alhamis dai ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma isa birnin beirut na kasar lebanon a ci gaba da ziyarar da yake a yankin inda ya tattauna da manyan jami'an kasar da dama ciki har da shugaban kasar ta lebanon michel aoun to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wace daga birnin tehran rahotanni daga iraki na cewa an tsara matakan tsaro a sassa daban-daban na kasar gabanin zaben 'yan majalisar dokoki da za a gudanar a ranar lahadi mai zuwa zaben da aka kira na kafin wa'adi an kira shi ne da zumar biyan bukatun masu boran da barke a watan oktoban shekarar 2019 masu zanga-zangar a wancan lokacin waɗanda mafi akasarinsu matasa ne sun koka ne kan matsalar cin hanci da rashawa da rashin aikin yi bayanai sun ce gabanin zaben an karfafa matakan tsaro ta hanyar jibge jami'an tsaro a kasar da ke fama da matsaloli na tsaro masu nasaba da kungiyar is katafaren kamfanin google wanda ya shahara kan neman bayanai ta intanet ya bayyana shirin zuba jarin dalar amurka kimanin miliyan dubu daya a nahiyar afirka nan da shekaru biyar masu zuwa wannan kwa domin inganta hanyoyin samun intanet a nahiyar a cikin shirin kamfanin zai saka waya ta karkashin teku domin hada nahiyar da sabbin hanyoyin sadarwa na zamani wacce za ta ratsa zuwa kasashen turai ta karkashin teku babban jami'in kamfanin na google ya bayyana cewa aikin na karkashin kasa zai bi ta kasashen afirka ta kudu da namibia da kuma nigeria sannan kamfanin na google zai samar da bashi mai saukin biya na dalar amurka miliyan goma ga masu ƙananan sana'o'i a kasashen ghana da kenya da nigeria game da afirka ta kudu domin rage raɗaɗin da aka fuskanta sakamakon annobar cutar corona da ta daidaita al'amura a duniya baki daya to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan to a gashi da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran sharshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 iran da nufin sasanta tsakani domin dawo da alakar jakadanci a tsakaninsu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. farkon wannan mako ne kasar saudiya ta sanar da cewar an gudanar da zaman tattaunawa karo na hudu tsakanin jami'an iran da saudiya a ranar 21 ga watan satumban da ya gabata wannan sanarwa ta fito ce daga bakin ministan harkokin wajen kasar saudiya faisal bin farhan ali sa'ud a taron manema labarai da ya gudanar da babban jami'i mai kula da tsaro da kuma siyasar harkokin wajen ƙungiyar tarayyar turai joseph Borel wannan shine zaman tattaunawa da mahukuntan saudiya suka sanar a fili duniya ta ji a karo na farko tun bayan da ibrahim ra'isi ya ɗare ragamar shugabancin ƙasar iran a watan agustan da ya gabata ministan harkokin wajen ƙasar ta saudiya faisal bin farhan ali sa'ud ya furta cewa zaman tattaunawa tsakanin ƙasashen iran da saudiya tana gudana ce a matakin neman hanyar sasantawa kuma ƙasar tana fatan ganin ta samar da hanyar magance sa sabanin da ke tsakanin kasashen biyu kuma kasarsa tana kokarin ganin an samu nasarar kokarin da ake yi da aka sanya a gaba tsakanin kasashen biyu sai dai a furucinsa faisal farhan bai sanar da wurin da aka gudanar da zaman tattaunawar ba duk da cewa kasar iraki ce ta karbi bakoncin zaman kasashen biyu da suka gudana a baya kamar yadda faisal farhan bai fayyace irin matsayin jami'an da suka gudanar da zaman tattaunawar ba hakanan abin da zaman tattaunawan ya fi mai da hankali kansa sai dai tuni kasashen yammacin turai da wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman saudiya suke zargin jamhuriyar musulunci ta iran da gudanar da siyasar faɗaɗa manufofinta da tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashen larabawan yankin misalin yemen da labanan zargin da kasar iran ta kore shi kuma ta jaddada aniyarta ta yin riko da haɓakan kyakkyawar alaka da kasashen makwabta a jawabinsa ta hanyar na'urar nuna hoton mutum ga zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a ranar 22 ga watan satumba da ya gabata sarkin saudiya salman bin abdulaziz ya yi furuci da cewa iran ƙasa ce makwabciya kuma yana fatan zaman tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu ta haifar da ɗa mai ido gami da kafa tubalin aminta da juna a nashi ɓangaren jakadan ƙasar iran a ƙasar iraki iran Taj Masjidi a ƙarshen watan Agustan da ya gabata ya bayyana cewa sun gudanar da zaman tattaunawa da ɓangaren Saudiya har sau uku a birnin Bagadaza na ƙasar Iraki kuma ɓangarorin biyu za su gudanar da zama karo na hudu bayan kafa sabuwar gwamnati a Iran wanda a lokacin an zaɓi Ibrahim Ra'isi a matsayin shugaban ƙasa. Hakanan a watan Mayun da ya gabata shugaban ƙasar Iraki Burhan Saleh ya jaddada cewa ƙasarsa ta karɓi bakoncin zaman tattaunawa tsakanin iran da saudiya a karo da dama wannan shine karon farko da manyan jami'an gwamnatocin da abin ya shafa suka bayyana batun gudanar da zaman tattaunawa tsakanin kasashen saudiya da iran a hukumance tun bayan yanke alaka tsakanin su a shekara ta 2016 bayan da wasu masu zanga-zanga a iran suka farma ofishin jakadancin saudiya game da karamin ofishinta suka farfasa gilasan ofishin don nuna rashin amincewarsu kan kisan gillar da mahukuntan saudiya suka aiwatar kan babban malamin shi'ar kasar su sheikh nimir bin nimir tun bayan gudanar da zaman tattaunawa karo na uku tsakanin iran da saudiya a kasar iraki bangaren iran ya yi furuci da cewa mahukuntan saudiya da gaske suke yi na ganin an warware sabanin su da iran saboda dukkanin bangarorin biyu babu wanda ya gindaya sharaɗi a nashi bangaren tsohon mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran iran kan harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya ali riza inayati ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta da wata matsala dangane da sake kulla alakar jakadanci da saudiya a zantawarsa da manema labarai ali riza ya kara da cewa iran tana shirye ta bude ofishin jakadancin ta da ke birnin riyadh matukar saudiya a shirye take ta bude ofishin jakadancin ta da ke birnin tehran tare da tura jakada ko mai kula da ofishin jakadancin jakadancin tun a wancan lokaci alirida ya jaddada aniyar bangarorin biyu na ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa a duk lokacin da suka ga ya dace yana jaddada cewa babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen yankin tekun farisa da take makwabtaka da iran da take adawa da shirin wanzar da zaman lafiya mashigar ruwan hormuz da ke ƙasashen yankin shirin da iran ta gabatar tun a shekara ta 2019 ce shugaban ƙasar iran na wancan lokaci dr hassan Rouhani, a yayin zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da shirin tattaunawa tsakanin ƙasar iran da ƙasashen makwabta da suke yankin tekun farisa dangane da batun mashigar ruwan hormuz da nufin wanzar da zaman lafiya a yankin tekun farisa shirin yana ɗauke da batun gudanar da zaman tattaunawa tsakanin ƙasar iran da ƙasashen larabawan yankin da suke makwabtaka da iran da nufin ƙarfafa 'yan uwantaka da bunƙasa harkar makamashi da kuma kyautata harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun farisa shirin da ya fara fuskantar rashin amincewa daga bangaren tsohon shugaban kasar amurka donald trump tare da ziga kasashen larabawan yankin tekun farisa kan kin amincewa da shirin saboda bai kaunar ganin an samu fahimtar juna da kyautata alaka tsakanin iran da kasashen hakanan mahukuntan saudiya suna ganin iran a matsayin babbar barazana saboda ta kai ga mallakar karfin soji domin domin kare kanta daga wuce gona da irin makiya kuma ita da kanta take gudanar da kere-kerenta sakamakon haka suke neman kasar amurka ta ɗauki matakin matsin lamba kan kasar ta iran domin raba ta da makaman kare kanta tare da katange ta daga gudanar da kere-keren makamai sai dai abin da mahukuntan saudiya suka jahilta ko suka kau da kai daga gare shi shine kasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai suke razana su da gangan domin Mun zaburar da su kan ware biliyoyin kuɗaɗe domin sayan makamai daga gare su tabbas haɗin kan ƙasashen yankin tekun farisa tare da warware saɓanin da ke tsakanin su ta hanyar tattaunawa shine hanyar wanzar da zaman lafiya da amincin yankin tare da kubutar da shi daga tsoma baki da babakeren ƙasashen waje masu neman gwara kan al'ummu da suke makwabtaka da juna kuma ba a taɓa jin kansu ba ta hanyar nuna ƙarfi kan wata ƙasa a tsakaninsu a wani mataki mai ban mamaki a ranar 27 ga watan afrilun wannan shekara a yayin wata zantawa mai tsayi da ya gudanar da tashar talabijin ta kasar saudiya a yammacin ranar talata yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman ya yi furuci da cewa iran kasa ce da take makwabciya don haka muna buƙatar kulla alakar jakadanci mai kyau da ita saboda ba mu buƙatar ganin iran a cikin halin tsaka mai wuya kullum burin saudiya shine ganin iran iran ta sami gagarumin ci gaba kawai matsalar saudiya da iran ita ce wasu munanan halayen da iran take gwadawa misali a fagen shirinta na makamashin nukiliya ko taimakawa kungiyoyi masu dauke da makamai marasa bin doka a wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya ko kuma batun shirin makamanta masu linzami sakamakon haka a halin yanzu saudiya za ta yi aiki tare da kawayenta na kasashen duniya wajen ganin ta warware matsalolinta da kasar iran wannan furuci na yarima mai jiran gado na masarautar saudiya muhammad bin salman ya zo ne bayan wasu kafafen watsa labarai sun watsa rahoton cewa an gudanar da zaman tattaunawan sirri tsakanin jami'an kasashen saudiya da iran a birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki inda bangaren kasar saudiya ke karyata batun zaman kamar yadda jaridar gwamnatin saudiya ta watsa yayin da bangaren kasar iran bai ce komai ba sai dai ya takaita da jaddada da cewa gudanar da zaman tattaunawa tsakanin jami'an iran da saudiya abu ne mai kyau da ake maraba da shi a fili yake cewa a wancan lokaci da kasar saudiya take matsayin babbar kawa ga kasar amurka kuma a daidai wannan lokacin jamhuriyar musulunci ta iran take matsayar abokiyar gaba ga kasar amurka sun kasance suna sa in sa a yankin gabas ta tsakiya musamman kan rikice-rikicen da suke faruwa a kasashen iraki yemen da siriya mahukunta mahukuntan saudiya suna zargin jamhuriyar musulunci ta iran da taimakon kungiyar ansarullah ta mabiya husi da ke kasar yemen da ta hana saudiya da rundunar kawancenta mamaye kasar yemen tare da shimfiɗa mulkin kama karya kan kasar kuma kungiyar husi ta kasance tana mai da martani kan har-haren wuce gona da irin masarautar saudiya kan kasar yemen ta hanyar makamai masu linzami da jiragen saman yaƙi marasa matuka ciki lamarin da ke neman gurgunta harkar tattalin arzikin saudiya da rashin zaman lafiya a cikin kasar kamar yadda matakin da masarautar saudiya ta ɗauka da ƙawayenta na sauran ƙasashen larabawa gami da iyayen gijinsu na ƙasashen yammacin turai da amurka na rusa ƙasar siriya ya kasa cimma nasara yau tsawon shekaru fiye da goma sakamakon goyon bayan da jamhuriyar musulunci ta iran ke baiwa ƙasar ta siriya ya zame babban cikas ga mahukuntan saudiya hakanan gagarumin rawar da jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta iran take takawa a fagen taimakawa a kasar iraki ya hana saudiya cimma manufarta a kasar musamman irin munanan matakan da kasashen larabawa suka ɗauka na tura gungun 'yan ta'adda cikin kasar domin wargaza ta waɗannan batutuwa suna daga cikin abin da yarima mai jiran gadon kasar saudiya ke nufi da tsoma bakin kasar iran a harkokin cikin gidan kasashen larabawa tare da janyo matsaloli ga manufofin kasar saudiya a yankin gabas ta tsakiya dr Mustafir Muhammad Mullazahi masanin harkokin yankin yammacin Asiya yana bayyana cewa babban dalilin da ya zaburar da kasashen Iran da Saudiya kan gudanar da zaman tattaunawa domin tattauna tsakanin su shine sakamakon sabuwar siyasar Amurka a yankin gabashin Asiya ta fuskantar tasirin kasar China da janyewanta daga yankin gabas ta tsakiya lamarin da zai baiwa haramtacciyar kasar Isra'ila damar mai gurbin Amurka a yankin kamar yadda wasu masana da masharhanta suke ganin babban dalilin da ya zaburar da kasashen iran da saudiya kan ɗara kujerar tattaunawa a tsakaninsu domin sulhuntawa shine ganin tsananin matsin lamba da aka sanya wa iran bai yi tasirin gurgunta ta ba kuma siyasar amurka kan saudiya ta canza kamar yadda wasu masharhantan suke ganin iran ta yi saurin amincewa da bukatar saudiya ce sakamakon ganin yadda kasashen larabawa musamman makwabtanta suke ke kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila domin kusato da kasashen da nufin dakatar da siyasar kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to yanzu kuma sai shiri na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na gidan rediyon ta Iran jamhuriyar Musulunci barkanku da safiya da fatan kowa ya waye gari lafiya ma'aikatan ku da masu sauraro baki daya. A kamar yadda aka kammala bikin shekarar kasar mu shekara 61 da samun yancin kai hakika wannan abu ya muna daɗi a kuma an samu shi gaba sosai ta fannoni daban-daban a muna fatan Allah ya ƙara haɗa kan kasar mu Najeriya da ma kasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. a muna jan hankalin shugabanni da suke jagorantar kasar mu a wannan lokaci a da su ƙara himma wajen ƙara inganta harkar tsaro domin kuwa shine matsala babba da yake shi mana tuwo a ƙuri a wannan ƙasar mu Najeriya ya kamata jami'an tsaron mu na Najeriya da ma sauran masu ruwa da tsakiyar ƙasar da su ƙara himma da ƙoƙari wajen ganin sun inganta harkar tsaro da kuma lafiya da kuma fannin ilimi domin ilimi shine gishirin rayuwa muna fatan fatan Allah ya ƙara ɗaukaka ƙasar mu Najeriya da ma ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya. A sunana Ibrahim Dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin ƙaramar hukumar Wurji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ku tashi lafiya na gode. Assalamu alaikum ta'ala barkatu BOA Hausa Allah da Annabi. Kamfaninmu na Niger na wayar sadarwa idan ka kirawo Najeriya ka kirawo Niger sai kamfani su ta daga ma suna ta janyo ma kuɗi da yawa banza a wuri sai ka sa naira ɗari biyar dubu bai ci ka magana ɗari biyu ba wanda kake son kai magana da shi akan buƙatar ka yi idan yin magana amma duk sauran kamfanin mu na nan Nijar na aitar ko mafiti sun na janye ma mutane kuɗi akan shi muke korafi mai magana ɗahiru mangan daga nan ruwan jigawa a jihar Damgaram jamhuriyar Nijar sai na ji daga gare ku biya wajen Hausa. Salamu alaikum sashi Hausa na VOH. Mai magana Buba ya manja Mabola daga karamar koma Bola ta jihar Adama tarayyar Najeriya. A ina mai bayyana ra'ayina da cewa mu gaskiya mu 'yan Najeriya ba mu gansu da salon shugabancin da ke tafiya a halin yanzu ba. La'akari da ƙasa ta cika shekara 61 ba tare da samun ci gaban ilimi, tattalin arziki, kasuwanci da kuma tsaro da noma da kiwo ba. Duka waɗannan ɓangarori mun samu kuma baya ne. yau kusan dukkan university university suna nan suna yajin aiki ƙasa ta a ranar juma'a nan ne ta zamto ta cika shekara 61 da samun injin kai maimakon murna mu zama makoki muka zaura muka yi muna fata allah ya azurta mu da shugabanni na gari assalamu alaikum biyu hausa radio tehran mai magana naku ne yau da kullum miji muhammad wanda aka san da suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar likitar duji mai ra'ayi na wannan rana shine game da zaman da shugaban kasa da alkalai ko da lauyoyi suka yi akan cewar za ba su dama su yi shari'a su yi hukunci bisa kan kowane ɗan ƙasa ko kuma kowane mai laifi e, eh, sabanin yadda muka sani a baya eh, hukunci ana yin shi ne kawai akan talaka da talaka e, ba yin hukunci tsakanin ɗan siyasa da talaka ko tsakanin iko da talaka Allah sa abin ya zamanto tabbas ne ba shaci haɗu ba ne na gode BOH Hausa mai magana naku ne yau da kullum miji Muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adaidaita sahu Nuhu a nan zandar likita dutse a tashi lahiya. gidan rediyon Tiran mai albarka da farko suna na mustapha tukura filin ya dan nijar mazamni kasar libya zan yi tsokaci biske da ɗaukewan nat da an kai a faɗin duniya gaba ɗaya to wannan ya kamata shi zama darasi a gare mu duka gaba ɗayan duniya allah maɗaukakin sarki ya jiddo mu mutane aya kuma ya kamata mu yi aiki da ita mu shiga taitayen mu haka ne har ƙarshen rayuwa haka ne mutuwa za ta iske mutum duk cikin yanayin da ta iske ka a hali na kwarai ne za ta ɗauki rayuwa ka haka nan cikin lalan aiki ta iske iske mutum haka za ta ɗauke shi to allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi aiki da wannan wanga abin da ya faru a faɗin duniya gaba ɗaya allah ya sa mu gane kuma allah ya sa mu cika da imani in cika mu ta zaka ina muku fatan alkhairi duka gaba ɗaya sunana mustapha tukur filinge ɗan nijar mazamni ƙasar libya assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka mai magana lawan alhaji abbali mazaunin garin agadas ra'ayina a yau akan harin da barayi suka kawo a birnin yamai suka kwaci kuɗi suka kuma gudu da su amma jami'an tsaro sun gwada kwarewa cikin aikinsu sun kamo su kuma sun kwato kuɗin sun dawo da su to muna jinjina musu akan wannan aikin da suka yi muna kuma jinjina musu akan wannan namijin kokarin da suka yi ba karamin kokari ba suka yi sun gwada kwarewa cikin aikin su kuma sun gwada kishin ƙasa yana da kyau duk 'yan Nijar su rinka kama musu da addu'a su rinka kuma taimaka musu da maganganu masu kyau sai ka ga ta'addanci ya rage kuma sace-sacen ma ya yi dama kuma an an samu kwanciyar hankali da zaman lahiya shi zai sa jami'in tsaro ba zai yi ɗarɗar ba cikin aikin eh, ina godiya lawan alhaji abbali mazaunin garin agadas na gode sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio BOS hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna a karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso yau radio BOS hausa yana son ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da abin da ke faruwa a yankin yankin jihar zamfara wato da kuma yankin sokoto wannan abubuwa da suke faruwa na wato kisan da 'yan ta'adda suke wa wannan al'umma na wannan yanki kisan kare dangi kisa na cir abin cir abin allah wadda da shi wanda 'yan ta'adda sun samu yankin wato kamar a ce babu gwamnati a cikin najeriya wanda ake cewa an tura jami'an tsaro sun je don su yi maganin waɗannan 'yan ta'adda har da katse layukan wato sadarwa fitarwa duk gabaki daya don a yi maganin wannan barna da suke yi amma kamar karawa ake yan ta'adda suna kisan mutane irin kisa na mai kan uwa da wabi ba sa barin kowa wato har ma suna tambaya cewa ina jami'an tsaron da aka turo ina sojojin da aka turo don su zo su karkashe su wannan abincin abin Allah wadde ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo muna zaman lafiya a Najeriya da kuma sauran ƙasashe baki ɗaya. kuna tare da mamman biniya kuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger litinin kudu ga watan oktoba rana ce da aka koma makarantu a jamhuriyar niger amma gaskiya wannan an ce alamar juma'ar da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta to gaskiya wannan juma'a da alamar ba za ta yi kyau ba a cikin jawabin ministan ilimi mun so ya tabo dimbin kalubale da malaman makarantu musamman 'yan kwantaragi suke fuskanta da kuma ba da labarin kaka za a yi a kawo saukin raɗaɗi da malaman makarantu musamman 'yan kwantaragi suke fuskanta a cikin wannan aiki amma kwatsam sai minista ilimi ya ratse ya tahi yana cewa kalubale a wannan koma makarantu shine matsalar tsaro alhali kuma matsalar tsaro duka jihohi uku ne cikin takwas suke fuskanta to ina matsalolin da malamai suke fuskanta wannan dai mummuna alama ce muna fatan dai hukumomi za su gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar yau zan yi ɗan tsokaci a kan ƙasa ta nijar yau shugabanninmu kusan da wani abu guda ɗaya. shugabanni gwamnati ta rage ba haraji na ƙasa yadda masu kuɗi za su gina kamfanin kamfaninnika a cikin ƙasa talaka ya more shi talaka ya shiga ya rika aiki yanzu dan allah dan annabi fatanta yanzu kawai gwamnati ta yi son ta ga talaka kawai yana yawo yana yawon taburada nawa muke gaba daya a ƙasanmu muna da faɗin ƙasa. to ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu ga shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu sauraro mu da warhaka kuma barka masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin nan ne da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta don jin shawarorinsu kan hanyar yin tubarin tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rajon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau mun tuno da alama hafiz muhammad sa'id ne wani sanannen malami kuma jagoran hada center for salon propagation da ke birnin kanon nigeria inda zai tashi kan marharar shayarwa da ka'idojinta ga yaro alama kai muke saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad marhalar shayarwa marhala ce mai girma da daraja da albarka domin yaro yana da albarka a wannan lokaci duk abin da ya shafe shi rahama ne hatta da kukansa yana saukar da rahama a gida da albarka duk abin da ya ta'allaka da shi rahamar ubangiji ce ga bayi kuma ana son kiyaye da muhimmantar da abin da yake damunsa manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi ya kasance yana sallah sai ya sauri ya sallah ya ƙarashe rakawai na ƙarshe guda biyu da sauri sai suka ce ya rasulallah me ya faru ne ka sassauta raka'a biyu na ƙarshe wato ka yi saurin yin su sai ce da su ba ku ji ƙarin yaro ba ne tahzibul akam juz'i na uku sha biyu na ɗari biyu da saba'in da hudu hadisi na ɗari bakwai da casin da shida ya zo a cikin littafin makaribul akhlaq juz'i na ɗaya shafi na sittin da biyar hadisi na sittin da takwas cewa akan zo da yaro ɗan kankani ɗan ƙarami domin manzo ya masa addu'a ko ya sa masa suna sai ya ɗauke shi sai sanya shi a ɗakinsa domin girmama a halin yaron sau tari wani lokaci yaro yakan yi masa fitsari a jiki idan wasu suka ga yaron yana fitsari a jikin manzo sai su masa tsawa amma manzon Allah sai ba su amsa cewa kada ku kyari yaron nan ku bar shi har ya gama fitsarinsa sannan ya gama sai manzon Allah ya masa addu'a ya ambaci sunansa ya kuma sanya farin ciki ga danginsa ba yadda ya nuna musu sam ya samu damuwa da fitsarin yaran idan sun tafi sai ya wanke fitsarin yaran hakanan makamancin wannan ya zo daga masnad ahmad bin Hambal. cewa akan zo da yara sai manzon allah ya musu addu'a idan aka zo da yaro ya masa fitsari sai manzon allah ya zuba ruwa ya wanke fitsarin bayan sun tafi amma game da renon yara renon yara yana da muhimmanci tana daga cikin matsala muhimmiya da al'ummar nan ta rikice a ciki kuma babu ta koyarwa da za ta warware matsala sai koyarwa halul bait amincin Allah ya tabbata gare su idan an samu rabuwa miji da mata waye ke da hakkin renon yara yara amana ce ta ubangiji a hannunmu ba mallaka ba ce kamar yadda muke mallaka kaya kayan Allah ne idan da iyaye za su rabu idan yaro ya kasance tun daga haihuwarsa har shekara biyu ne namiji ko mace uwa ce take da hakkin ta rene shi amma muhimmi shine ya zamanto wanda zai rene shi mai hankali ne akwai aminci ga lafiyar yaro akwai aminci ga addininsa akwai aminci ga rayuwarsa da uba ya kasance mahaukaci ko kafiri ko mai mummunar tarbiyya to babu wani mataki da za a yi a bashi renon 'ya'yansa haka ma idan matar ta kasance kafira ko mahaukaciya ko makamancin wannan ko idan ya zo na wajenta ba wani aminci da zai samu na lafiya da iliminsa karatunsa da sauransu to anan ma ba za a ba ta renon 'ya'yan ba to idan iyayen suka cika shirɗa fa kowannensu musulmi ne kowannensu mai hankali ne kowannensu zai iya kare lafiya da tunani da mutunci na yaran to anan daga shekara ɗaya zuwa biyu namiji ne ko mace uwa ce take da haƙƙin renarsa dole zauna hannun uwa idan suka yi shekara biyu idan ya mace ce za ta ci gaba da zama ƙarƙashin renan uwar har sai ta yi shekara bakwai idan namiji ne wasu malamai sun tafi akan cewa zai koma hannun uba har ya balaga sai dai sai da sistani ya ihtiyadi istibabi cewa uba ba shi da haƙƙi amma bisa ihtiyadi istibabi hatta da yaro namiji ya karɓe shi daga hannun uwa shi ma har sai ya yi shekara bakwai kenan ba ma'ana da za ka ji an rabu tsakanin ma'aurata sai ka ji ba ni 'ya'yana ki tafi ki tafi ki bani waje ba ni yana wannan ba shi bane masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan Don BOH da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron Allama Muhammad Sa'id wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan reno da kuma hukuncin Ahlul game da wannan batun a mazhab Ahlul ba wannan ne hukunci ba idan da iyaye za su rabu ta hanyar bata aure ko saki domin ana iya bata aure saboda wasu dalilai misali ta aure namiji kuma ba shi da abin da zai biya mata bukata to nan tana da haƙƙi da ce ta lalata auren da ke tsakaninta da wani kuma auren ya lalace kenan a wani lokaci kuma saki ne kamar idan ya saki to yaro yana hannunta kuma bai kai shekara biyu ba har yanzu haƙƙin reno yana hannun wannan matar amma wasu malamai sun tafi hakan idan ta ai aure bayan sun rabu haƙƙin renon ɗan yana koma hannun uban shi kaɗai hakanan da amma za ta rabu da miji na biyu to kuma haƙƙin renon ya sake dawa hannunta saboda daman auren ne yasa haƙƙin renon ya faɗi za mu ga sai dulkomaini kuddasa sirru yana ganin ko da ta yi wani aure tana nan dai da wannan haƙƙin renon amma sai da sistani dama zillo yana ganin in dai ta wani aure to haƙƙin renon ya koma hannun uban ya fita daga hannunta dan haka uban yana da haƙƙi ya ɗauki ɗan da bai kai shekara biyu ba matakar ta yi wani aure idan da iyaye za su rabu ta hanyar ɓata aure ko saki yaron su ko su ba su kai shekara biyu ba to har yanzu dai haƙƙin reno yana nan hannun uwa matuƙar ba ta aure ba amma tana yin aure to haƙƙinta ya faɗi baban 'ya'yan zai iya zuwa ya ɗauki 'ya'yansa amma da za ta sake fitowa daga gidan miji na biyu za ta iya samun damar kuma haƙƙin su za ta je ta karɓo kayanta ta rene su idan da za a ce bayan uba ya karɓe su a shekarun da yake shi yake da haƙƙin su kamar bayan shekara bakwai daga shekara bakwai zuwa tara shi yake da haƙƙin renon yarsa mace hakanan ma daga shekara bakwai har zuwa balaga shi ne yake da haƙƙin renon ɗansa namiji zai iya karɓarsa daga wajen uwarsu to idan suka balaga yarinya ta kai shekara tara ko yaro namiji kai shekara goma sha hudu a nan su suke da haƙƙi su zaɓi wanda za su zauna tare da shi kuma suna da haƙƙi su ce su kaɗai za su zauna su yi rayu da kansu sai dai idan ya kasance hakan akwai cutarwa ga iyaye to nan ba su da haƙƙi su ce za su rayu su kaɗai dole su kasance karkashin iyaye musamman ma idan sun kai shirya ma'ana za su iya ɗaukar nawar rayuwarsu gaba ɗaya wannan yaro ko yarinya suna da haƙƙi su ce za su rayu rayuwa a matsayin zaman kansu sai dai idan ya kasance hakan zai cutar da iyayen iyayen ba su yadda ba to anan bai halatta ba su saba wa iyayen wannan hukunci shine hukuncin da za mu ga ya dace da abin da haƙƙin ɗan adam a wannan duniya yake shelantawa alhali shi ne hukuncin da ya zo daga manzon Allah da alayansu wannan renon haƙƙi ne na yara kamar yadda yake haƙƙi na uwa da uba idan iyaye ba su tsaya sun reni ayansu ba kamar yadda ya dace suna da haƙƙi su nema kuma suna da haƙƙi su kai iyayen sama dole su rene su su ɗauki rayuwarsu amma idan wani rene su kyauta to ba komai ya faɗi daga kan iyayen kuma ya halatta uba ko wa in sun rabu kowanne ya ce ya yafe haƙƙin renon sai ba ɗayan an rabu kamar yara ba su kai shekara biyu ba ko suna shekara biyu zuwa bakwai da uwa ta fi cancanta tare ne su musamman ma ya mace nan tana iya ta shar da hakinta ta ba uban haka ma uban a shekara bakwai zuwa tara na ya ko bakwai ko kuma bi a wani kaulin na wasu malaman bisa sabani kowa ya koma marja'insa idan ya zamanto zuwa goma sha hudu daga wannan shekaru da aka yi sabani biyu zuwa sha hudu ne ko bakwai zuwa sha hudu idan ya ga dama zai iya cewa da uwar na ban miki hakkin reno yaron ya zama a hannunta sai dai kai matsala ta abin da yake ɗaukan nauyinsu uba shi ne cancanta ya ɗauki nauyin 'ya'yansa wada ko sun kasance hannun uwa sai dai idan ta yi kyauta to ba haƙƙi ba ne nata ta dawo ta ce tana bin uba ta karba kuma dukkaninsu ko suna raye ko ma ba rabu ba za su iya ba da renon ga wani kamar gidan renon yara ko wani mutum ya renon musu shi su zamanto suna biyan sa kuɗi kan wannan aiki da yake na reno da kuma kuɗin ɗaukan nauyin yaransu don haka uwa tana da haƙƙi ta karbi kuɗin renon 'ya'yanta ko da ko ya kasance haƙƙinta ne ta rene su mana haƙƙinta ne su kasance a hannunta za ta iya karba a wajen uba abin da za ta ɗauki rayuwarsu da shi musamman ma ciyarwa da tufafi da kuɗin makaranta da lafiya da makamancin wannan. To masu raro ga shirya allama ya fara sakar jiki da wannan bayanin na tarbiyyar yara to amma a nan lama sa masa wakafi da ƙarshe muna ƙara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagoran haida santa for salon propagation da ke birnin kanon nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gare shi a maimakon rediyon bihosh da ke nan binin tehran da ƙasar iran ni alkunya da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wanda da shi za mu karkare dukkan abin da muke dauke da su wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. A wannan shirin zamu ci gaba ne kan jin mahangar masana kan yadda dangantaka ke ƙara tsami tsakanin kasashen Faransa da kuma Mali. Tun dai bayan da bayanai suka ambato cewa hukumomin sojin Mali na kokarin kulla alaka da sojojin haya na Rasha domin taimaka musu yakar ayyukan ta'addanci. Kuma shirin na yau zai dorawa ne kan tattaunawar da muka faro da Malam Nuhu Arzika shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr a jamhuriyar niger kana kuma mai shari kan lamarin yau da kullum da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka na shirya kuma zan gabatar tumarila kamar da aka ji dai dangantaka na ƙara tsami tsakanin kasashen faransa da kuma mali a baya-bayan nan hakan dai ya samo asali ne tun bayan da rahotanni suka ambato cewa hukumomin sojin mali na yankurin kulla alaka da wani kamfanin sojojin haya na rasha domin taimaka musu yakar ayyukan ta'addanci mali dai na zargin kasar faransa da juya mata baya a yaƙi da ayyukan ta'addanci batun da kasar faransa ke ci gaba da masantawa to a jiya dai an ji mu ɗauke da tattaunawa da malam nuhu arzika wani mai sharhi kan lamarin yau da kullum kana kuma shugaban kungiyar gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr a jamhuriyar niger To a yau a matsayin bangare na biyu kuma na ƙarshe na wannan tattaunawar za mu ɗorawa ne kan tambayar da na yi wa shi malam Nuhu Arzuka kan yadda wasu ke cewa irin wannan furucin da Malik ke yi zai iya kawo ƙarshen tsoma bakin da ake zargin Faransa na yi a cikin harkokin cikin gidan kasashen da ta yi wa mulkin mallaka ga kuma amsar da shi malam Nuhu Arzuka ya bayar. Muna fata kuma yau duniya tana nan tana ganiya. Da ka san komai cikin duhu yake faruwa. Da mutane ba su da su na shaidun cewa an yi kaza an yi kaza amma a yau din nan Allah mun gode mashi zamani ya sake komi kake yi duniya ana ganin ka kai kana tsammanin ka bace kana yi a boye ba a ganin ka kowa na ganin ka yau na'ura ta zamani ta ba da dama a san kowa ko me yake tun da yau kowa ya gani a faransa ita ce take tare da waɗannan 'yan ta'adda da ƴan neman a raba ƙasa da kuma waɗanda masu ta'addanci da ba su nuna ma mutane ba me suke so a duniya wani tsari ne da suke tsaye da shi wani buri ne suke tsaye da shi na kyautata rayuwar al'umma na kyautata rayuwar duniya na kyautata hiya babu wannan magana sai dai kawai su zo su ta'addanci su ba su kashe mutane da banza ba wani eh, su jima mutane kawai shi kenan a ci gaba da yaki faransa da mutanen ta nan wajen mutum dubu biyar soja dubu biyar da kayan aiki da komi da komi sai a zo a ce mutane sun zo ta moto mashin mashin sun zo sun yi ta'addanci sun kashe mutane kuma a sun samu damar tsayiya su koyi kuma ba a gane su ba kuma ba a samu su ba ga su da jirage ga su da komi kuma ya ga ce za a bin sai su ce a ya wuce bakin iyakan mali ka a can da an wuce iyaka ya wuce iyaka ya kai kilomita goma sha biyar to babu da incin munan nijar mu ce mu kai hajji can wajen da suke ga ga abin da nake son kowa ki gane amma ita malam kamar tana cewa ne ya kamata faransa ta yi abin da ya dace kan yaƙi da ta'addanci ba wai tana zarginta da taimakawa ayyukan ta'addanci ba ne. Yanzu wanda abin da yake waruwa a Mali ya je shi shugaban gwamnatin Mali to malam nuhu arzika kamar me yasa har yanzu ba a ji shugabannin afirka sun yi magana kan wannan takaddama ta tsakanin mali da kuma faransa ba malamin arzika wannan takaddama ta tsakanin faransa da ita malin ta samo asali ne tun bayan da rahotanni ke cewa malin na shirin kulla alaka da wani kamfanin tsaro mai zaman kansa na rasha ba kwa ganin hakan zai kara dagula al'amuran tsaro idan kowace ƙasa ta gayyato wata rundunar soji musamman waɗanda ba sa jituwa da juna kamar rasha da kuma faransa allah na tuba ba wa allah mala hassan yanzu kana zama tare da mutum kai ka nuna mashi amana ka nuna malam nuhu arzika ita kamar faransa da ma wasu sauran kasashen turai na ɗaukar wannan rundunar tsaro mai zaman kanta wato wagna ta rasha a matsayin ta 'yan daba saboda sun zarge ta da aikata muggan laifuka a wasu kasashen yankin kamar eh, libya eh, baka ganin suna da tasu hujjar suma to malam nuhu arzika ganin lokacin da muke da shi yana hararen mu kamar menene mafita dangane da ita wannan takaddamar yanzu haka tsakanin ita mali da kuma faransa Malam mahnu Arzika kenan shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na MPCR a jamhuriyar Nijar. To masu sauraro kuma da haka ne ma muka kawo karshen wannan tattaunawar da ma wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa da ma bakon namu ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. thank you to na maka hau ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu daga farko har zuwa ƙarshe musamman shasan barka wanda ya fi sarrafa kuma karanto labaran duniya da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.